Akwai a hankali, kuma ba a hankali, wannan kuma ba zuwa a ɗan saurara muna zuwa a saurara a saurara ne tura a dakata a dakata Alaji Alhaji Garba. Alhaji Garba, ka san gidan na wanda ya ka san gidan wanda yake. Kada ka kayan ka nan ka dan ka bar su amma ka dan gefe ka dan kawo hakuri ka zuba kayan naka na aje kayan naka na ka dawo. Wani yana kallo ne ranka da ya ce ya zauna nan. To, eh, eh ka san bayan ai akwai wasu kuma. Eh akwai haka kuma. Yanzu a ga mu mai kula na kula ga ka zo min da ka ba ah, ka zo min da kuran nan a tsoron ka a kawo maka wannan wannan ba ne ko dade tambaye ka amma kar ka ce tambaya dai ne to an ce kura suna da wani kofi wanda mutum in ko mai kofin ya lalace kenan da gaske ne to eh, gaskiya ne kamar wanka mota tana sa saurara jama'a a saurara a ji bayani na'am kamar wanka mota lokacin da take sabuwa na'am in ba mata wani dan taimako ba na'am da dukkan mutumin da ya kare ta ta kai ya hakan yi a samu waɗannan namomin daji a ramin sun ka Allah tana ramani yadda yi ramin ta mu kamo ta sun tana kan kanana sun suna kanana sun suna kan kanana a hannun mu muka rene su har su girma ya a samu su tsakanin su da gwamnati mutuwa suke a hannun saboda warin mutane wata su mutu yanzu tambayar da zama wanda za mutane za su amfana gaskiya lokaci da dan kuya ko kula da lokaci saboda haka na gode kuma da babu wasa kaɗan wannan a ce a huta kuma da kai da gidan za su mutu ganda bismillah bismillah bayan suwai bayan suwai adukwai adukwai bayan suwai to wai da hawa daga nan gari a dan ƙara kwanciya nan to ka gaya min wata magana a madalla da kuja mai da to ka gaya cewa kana son ka je maka na ce karya ne ka ce sai ka je to wai idan ka je maka menene zai kai ka maka ɗakin wa ɗakin Allah nan mu gani wai sallah za ta kai to wai idan ka yi sallah ta yi idan kayan sallah maka ka dawo gida ba ka da kuɗi waya za ka yi abin duniya ya dame ka bakin ciki ya dame ka ya za ka yi gaban iyalanka ka abin duniya ya maka zafi ya za ka yi ne gaye a sai a rinka motsa kunne na ana lashe lashe gaye a rinka yi ana duje duje daidai to sai salon kwanciyar kwarto da kwarto ya take yi yawwa to sai salon wasan kai daidai a shawo kenan to madalla to na gode sai a je dan Najeriya ya je ya huta kuma kuma duk gaba